da gaske wannan ko dama ba sai na faɗa maka ka san mutane da ba da shi wannan to saboda haka lafiya ne haruna haruna shi ya faru yaro ya jawo kaga ya faru haruna yaro haruna haruna kai kai baka ji ne wai fada kuka yi ko me me ya samu aminu me ya samu aminu fada suka yi ne ko ne me To kai abokin ango. Menene? Malam. Allah ya masa rasu. La ilaha illallah. ta wannan abubuwa. Waye ba zai mutu ba? Wai shi din? Ya rasu. Haruna. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bayan Allah ranar mutuwa ake kuka ranar murna ana kuka to yau kukan ne ya zo domin ango Allah ya mai cika a karamukan lau Eh. Ah, a saurara liman yana magana jama'a salamu alaikum ah, kafin a zo da wannan labari mai zuwa da shi ma da kuka ya zo mana to kukan nan shari'a ba ta bukatarsa kowane abu yana da muhallinsa dama ba ku yi alkawari da allah ya ce ba zai kashe wani ba to tunda kowa zai mutu ba wani abin mamaki ba ne kuma shi lokaci ya aje ba harkokin da kake yake duba kana wani abu sai ka gama ko za a daura aure ba ruwansa time ya aje in ya zo ko me ake zai zai kawai saboda haka babban abin da mamaci ya fi so tun daga yanzu ku yi masa addu'a shi nan Allah ya masa rahama eh ba wani abu wannan ba sabon abu bane Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa mm. eh subhanallahi Mm. mm. Allah ya kawo mu kamar yau aka haifi aminatuwa ga shi Allah ya kawo mu bikinta to Allah dai nuna mana haihuwarta Allah ya nuna mana haihuwa kuma Allah ya nuna mana aure wallahi kai abin ba wahala tafa shi kenan baƙi kuma Allah ya mai da kowa gida lafiya inda aka yi taron nan lafiya Allah sa a gama lafiya zo da Allah zo to mala ina hula kuma ka shigo haka da sauri ko an daura auren inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malam yaya lafiya yanzu me zan ce wa mina me i faru me zan ce wa mido kai ohoho la lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa Aminu rasuwa wani aminu. zakuna san cinye aminu wani aminu eh? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amina amina amina ki haƙuri amina haka allah ya ƙadarta miki mutuwa tana kan kowa mu mun ji zafin rashin aminu To amma babu yadda muka iya kwanan shi ya ƙare Allah bai alkawarin cewa za ku rayu da shi ba Allah ya ji kanshi mu kanmu mutuwan nan ta taɓa mu ki haƙuri kin ji ya haƙuri kowane bawa da irin ƙaddararsa Allah ya baki madadinsa kin ji amina ki haƙuri ki haƙuri Allah ya sa ba za ku rayu da shi ba Allah ya kawo ƙarar kwanansa a lokacin da za ku yi aure ki haƙuri amina mu ma ba mu ji daɗin wannan lamari ba mu mun fi jin zafi ma sai dai ba mu shiga ke mun gani ba ya haƙuri aminatu ya haƙuri Allah ya ji Allah ya masa rahama annabi isan da zuwansa ya haƙuri babu komai Allah ya baki mafi da shi ashi malam ma ya tafi ya kira mai kemis bai san makin farfado ba na san shi ba yana can yanzu a rikice Allah ya aminu yaran kirki na lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ga ce a to me a ciki na riki miki iya ba wani abu ne ba eh, kuma in ma na riki miki iya aiki mai sani soyayya ta kawo haka ki burki jin ga miki ni na fi so ma a ce min mijin ta ce ma ke ba ma bin ta ce gara a ce min mijin kafin ta ce ma saboda in dai muka yi aure na suka ki a gidana duk abin da yake so in yi miki kafin ki faɗa min ni zan je in yi shi ai ba wani abu ne ba ai to Allah ubangiji ya bamu tare mutu kana ba amin amin ai mutum ma da a ce ana mutuwa tare ma ai da tare mutum ma a je abin ne mu tare ai ba wani abu ne ai abin da mutane biyu tare ne a ah, to soyayya me ba ta saka ai ba abin da soyayya ba ta saka amma mutu tare da ni da ke aje abun nema a rami ɗaya duk wani abu ne ba Allah ina ga miki <laughs> Allah wallahi to me a ciki ita soyayya in dai ta karfi babu abin da ba zai iya faruwa ko ba ki gane ba a to kuma yake tsaki na tuma igiya ce wa na kin gaba ba nauyi ba komai ne a ciki ai gara ma rinka ce mun tace din ba komai wai menene irin wannan abu wannan tashin hankali da me ya kama eh menene irin wannan abu kai ni fa abun fa ya ishe ni fa shuru shuru ba tsoro bane ba fa wallahi tallahi malam lafiya ka shigo kana faɗa me yanzu mu kurin shikenan mun zama abun nuni mun zama abun abun shiga bakunan mutane da idanunsu mu ne abun zagi waɗannan yaran kai me aka ce me ya faru kuma wani abun suka yi komai ma ya faru ba abin da ma bai faru ba yanzu kenan waɗannan yaran su za su ja mana abin zagi kullum shi kenan a cikin garin da mun zama abin nuni ba kalma ta daɗi a bakunan mutanen garin nan a kanmu sai dai ta banza sai zargi wai ba haka ba malam yanzu me aka ce sun yi ko kuma za su aikata ko kuma a'a sun ma riga sun yin ne ko ko menene li'ila fi quraishin wallahi duk wanda yake zagi na ni ban yafe ba wallahi wallahi ban yafe ba akan me shikenan yanzu waɗannan yaran shikenan za su zuba mana da mutunci da ƙima shikenan kan jama'a eh Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, suwai ba. Na'am. Yace a gidan namu? Yi wallahi. Ina yini? Lafiya lau. Lafiya kalau ya maman naku. Lafiya Sannu. Ya me jiki kuma? To jiki me jiki ga ta nan jiya iya. Na yi har na gaji. Na ji daɗi da Allah ya kawo ki. To yanzu da kika zo ta ƙilan kika yi mata wa'azi ta gane cewa mutuwa tana kan kowa. Shi da ya tafi bai yi sauri ba lokacinsa ne yayi Mu kuma da muke nan ba ba jinkiri muka yi ba. Amma a ce mutum ba zai zama mai tawakkali ba Hmm? shi kenan dan ka yi rashin abin da baka da iko a kai ka ƙi ci ka ƙi sha ka ƙi walwala wallahi mama abin da baban mu ta gama faɗa kenan kafin in fito na sarki Saratu wallahi ina ta so ma in shiga in mata godiya irin ɗawainiyar yadda ake yi da da Aminatu na aiki eh, nana ta yo min cefane har yanzu bata dawo ba kin ga na fita in bar wannan yarinya ita kaɗai a cikin gida ba to shi yasa bai shiga ba wallahi amma yanzu tunda Allah ya kawo ki shi kenan zan iya barin ke da ita in shiga gidan tunda na kai sati biyu rabona da gidan sai in samu in je mu gaisa tunda dama na kai kusan sati biyu ban leƙa ba to shikenan ma da Allah ko a ringa iza mun wuta to shikenan sai kin dawo to Amina ya jikin da Allah ƙara sauki ina so ki cire komai daga cikin rayuwarki. ki koma rayuwar ki kamanta ta da ki warware ki sake ki mu'amalan ki sani cewa ba mutuwa ta Allah ce ki ma ki san ba bane mai yiwa da koma rayuwa na yanda nake da ni ba zan taba iya rayuwa da rashin aminu ba za ki saba dole saboda ko biki manta da shi yanzu ba dole za ki manta da shi saboda za ki aure ki tafi gidan wani kin ga ko shi ya mutu ya tafi shikenan har abada ba zai sake dawowa ba